manuniya. jinkirin jan kafar jefa hannu a kwaskwarimar kundin tsarin mulkin tare Najeriya a matakin jihohi ya sa 'yan majalisar tare Najeriya sun fara daga yatsa. 'Yan Najeriya su ma suna da haƙƙin su je su yi ca su matsa ma waɗannan 'yan majalisa su tashi su yi aikin da doka ta ce su yi. An yi ta ƙoƙarin wannan gere-geren kundin tsarin Najeriya idan aka kai wajen jihohi sai jihohi su kasa yi. Game da goron gayyatar gayawa, wa 'yan takarar shugaban ƙasa bayyana gaban 'yan arewacin Najeriya kuwa cewa kungiyoyin da suka yi gayyatar ne suka gaya wa manuniya irin bayanan da suka tattatsa ko muna da ɗan takarar ba mun ba shi dama ba ya zo ya yi magana balantana ba ma da ɗan takara na gaya maka mu da ne fa a ba zan a hannu ba amma dai kaga duniya sun ga mun musu tambayoyi ya za ka yi da tsaro a arewa ya za ka yi da tattalin arzikin mu arewa kuma mu muna rubuta game da gangamin gayyato masu zabe kuwa rattan yaƙi neman zaɓen Alhaji Atiku Abubakar gwamna Aminu Waziri Tambol ne aka je na tumur masa jam'iyya mai mulki lokacin da adawa ta motsa jama'ar Kaduna jiki jiki jikinku ya gaya muku. Waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke kokarin nuna muku hanyar gaskiya tsantsa. Shiri na tamanin da takwas cikin jerin shirye manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka ne kan watsa. Me yiwa kuma watsawar amma ta bayanin bayyana halin da ake ciki game da kwaskwarimar kundin tsarin mulkin Najeriya ce ta sa wasu 'yan masar kasa suka motsa. Har ma an ji mataimakin gagarba dau na masar Jantare Najeriya sanata Sabi Abdullahi na gaya wa wa talakawan Najeriya cewa maganar jinkirin jan kafa da ake samu a kwaskwarimar kundin tsarin mulki fa talakan ƙasa ne ya kamata shi ma yanzu ya tabbatar da ya matsa. Mun sa tsammanin ya kamata a ce wa'annan jihohi guda talatin da shidda sun turo abin da su ma suka yi ko su amince da wasu ko kuma su ƙi sai su rubuto cewa doka kaza mun amince doka kaza ba mu amince ba to sai ya kasance har yau ba a samu sun turo wannan ba saboda haka 'yan najeriya su ma suna da haƙƙin su je su yi ca a kan jihohi saboda su suka zaɓi waɗannan mutanen da ke wakiltar mu a jihohi su matsa ma waɗannan 'yan majalisa su tashi su yi aikin da doka ta ce su yi amma mu abin da muke faɗa shine ba mu taɓa ga inda aka zo majalisan jiha ta rubuto ta ce idan ba ku yi kaza ba mu ba za mu yi kaza ba to yanzu me abin yi mu a namu fahimta mun fito ne 'yan najeriya su san inda aka kwana saboda ba mu da wani ƙarhi namu da za mu je mu tillasa wani jiha ta yi abin da muke son ta yi kamata ya mu sani dukkanmu dama ce muka samu yanzu an danka mana amana na wakilci in kana ɗaukan kai ne yau gobe za ka ga ba kai bane sannan abin nan da ka zauna ka take in Allah ya ga dama wallahi sai ya jarabce ka da ita wannan abun ta dawo ta zama maka matsala kuma ka rasa yadda za ka yi da ita. Shi kuwa sanata Yusuf Abakar Yusuf na jihar Taraba tabbatarwa da duniya yake cewa shi ya riga ya gano gwamnoni ke hana ruwa gudu saboda yadda suke ganin su sun riga sun cika sun tumbatsa. Tun da aka dawo wannan dimokuraɗiyya tun alif da ɗari tara da sassa'in da tara an yi ta ƙoƙarin wannan gyare-gyaren kundin tsarin najeriya amma abu fa sai an yi idan aka kai wajen jihohi sai jihohi su kasa yi sabili da kuma you know, su wa'annan gwamnonin mai yiwa ba duka ba amma a majority daga cikinsu sun kasa fahimtar lallai amfanin a geran nan da muka yi a gyara. Me mafita kenan a yanzu? Duk majalisa sai a ware kuɗi a gyara doka a kuma sake dawo muku da ita cewa ba a yarda da ita ba? In har ya kai ga you know, gwamnoni suna tare gyaran you know, kundin tsarin Najeriya ni a fahimta na suna so ne you know, a lokaci da zai zamanto sojoji ne kawai za su iya gyaran kundin tsarin Najeriya wannan ko ba abin da muke so ba ne sannan su yi gyare-gyaren da za su yi yadda ya kamata yadda 'yan Najeriya suke so you know, a sake merwa farar hula. A farkon makon nan ne wasu daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa a Najeriya suka bayyana don baje bayani a gaban wasu ƙungiyoyi shida na arewacin Najeriya da a wannan rana suka sha tambayoyi katsa-katsa. Gwamna Samuel Bakwalalon na jihar Plateau shine babban darakta janar na gangamin yakin neman zaben Bola Ahmad Tinubu kuma ya gaya wa manuni ya cewa su kam yanzu a jam'iyyar APC sun riga sun kimtsa. Ko da ba za a yi taro ba, arewa na ne, mu ne arewa. Dole ne mu zauna mu hulɗa da mutane. Dole ne mu gaya wa mutane mu fahimtar da su. Abubuwan da zai ba tsarin Najeriya ya dare APC tushen APC ga baki da da shi da shugaban kasar Muhammadu Buhari su suka yi jagora. Ko da a ce wani ya saya wani zai ci gaba. Ni na ga kamar in jirgi ne. Idan ɗaya zai yi wannan ɗaya zai ɗauki. To abubuwan da muke yi shi nan muna ganin tafiya muke yi abubuwa da yawa ya faru ba najeriya kadai ba duniya gaba ya jawo mu baya muna tunanin mai zuciya da zai ci gaba da wannan shi yasa yau muka kawo shi gaban arewa a duba cewa alkawari cewa za ci gaban Allah ya kuma za mu ci nasara. Jam'iyyar matan Arewa na cikin kungiyoyi shidan arewacin Najeriya da suka kira 'yan takarkarin shugaban kasar kuma shugabar ita wannan kungiya Hajiya Rabu Musa Saulawa ta musalta zargin da ake cewa kungiyoyin suna da wani abu da suka kitsa. Mu shidan nan kowa na da nashi ra'ayin to saboda haka yaya za a ce wai mu shidan nan za mu fidda mutum ɗaya ai ba zai yiwu ba mun kira su ne don su faɗi abin da za su yi ma arewa yan takarar na an ce sun kai sha takwas yanzu shi da kuka kira ina kuma saura duk za su zo duk za mu kira su kwankwaso ya ce shi ya bada wani menene menene shi ne ya sani ya sani ce na fargaba ne kamar kuna da dan takara ko muna da dan takaran ba mun ba shi dama ba ya zo ya yi magana balantana ba ma da dan takara na ga maka mu da ne fa kungiyoyin nan kuma kowa yana da nashi ra'ayi saboda ka taya za a yi a ce za mu fidda mutum daya ai ba zai yi ba shi kuwa kakakin kungiyar tawan arewacin Najeriya kim Baba Ahmad cewa yake ko ba komai da gayyatar waɗannan 'yan takarar shugaban ƙasa ya sa talakan Najeriya ya samu bayanin da zai dan tsotsa alhamdulillah yanzu mun fara da mutum shida mutum biyar sun yarda sun zo kaga to alhamdulillah mu kan sai mu gode ma Allah ɗaya ya ce ba zai zo ba yana zargin kama kuna da jam'iyya ya kuka ji ba mu ji komai ba mu tausayin shi muka ji domin ba inda za ka je ka samu taro irin wannan a tara maka arewa gaba ɗaya ga talabijin ga rediyo a ce ga yama arewa abin da ya sa ka cancanta ka ce kai ba za ka zo ba wai kana zargi sauran mutum biyar din kafi su sani ne wannan abu kazafin da ya mana mun yafe mishi duniya da lahira kuna da wani abu ne da za ku ba su sa hannu wanda in sun ci za ku rike su da shi a ba za a sa hannu ba amma dai kaga duniya sun ga mun musu tambayoyi ya za ka yi da tsaro a arewa ya za ka yi da tattalin arzikin mu arewa ya za ka shirya zamantakewan mu a Najeriya za a ji kuma mun muna rubuta kuma sun faɗa a duniya kuma da bayan wannan za mu bi su wurin kamfen ɗinsu mu gani shin abin da suka gaya mana anan suna gaya mu duniya wannan ma shaida ne duk za mu yi wannan amma yanzu muka fara wannan abu kuma alhamdulillah Allah ya barkaci wannan abu ba taɓa yin taron da 'yan siyasa kasan su da zargi da rashin yarda da mutane amma alhamdulillah dibi wannan taro da ake yi mun gode Allah A ranar Litinin ta wannan mako ne jam'iyyar PDP mai adawa ta tara gangamin gaya wa duniya lokaci ne na sauyi duk an ce wasu matasa sun yi yunkurin tashin taron da aka ce har sai da suka samu wasu mahalarta taron suka daddatsa. Sai dai kuma duk da haka babban daraktan yakin neman zaben Alhaji Atiku Abubakar gwamna Aminu Waziri Tambol na jihar Sokotawa ya sanar da mahalarta taron bayanin da yake ganin zai iya goge musu dukkanin wata tsatsa. Jama'ar Kaduna jiki magayi jiki jiki jiki jikinku ya gaya muku saboda haka a bijo ranar zaɓe kuma muna tabbatar muku da cewa idan Allah ya bamu a tiku abubakar gwamnatinsa za ta farfado da tattalin arziki da sha'anin ilimi da sha'anin noma a cikin wannan yanki kuma wanda mun tabbatar shine abin da muke tinkaho da shi mun gode wa alaikum that iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu muzuran matse mu fin iko cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwana saboda haka ya kamata su kimtsa. Domin kowa daga juma'an nan ma saura kwanaki 220 ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin ikon su yi sallamar sakin kujen da suke ganin sun dafe dukko da tunanin su na cewa sun riga sun turumbatsa. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tattaro muryoyin da kuka ji a cikin wannan shiri musamman dai abokan aiki mamu mahmud ibrahim kwarin jihar kanawa da maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da miliyoyin da kan ji a cikin wannan shiri don ganin ko ina wannan shiri ya ratsa ni isa lawal ikara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya